Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Abdulkadir Haladu Kiyawa ne ke muku sallamar tare da farin cikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan yadda tsadar kuɗin wutar lantarki ke gurgunta harkokin karatu a manyan makarantun Najeriya. Kamar yadda aka sani harkokin gudanarwar yau da kullum na manyan makarantu ba za su taɓa yiwuwa ba yadda ya kamata, muddin babu ingantacciyar wutar lantarki. To sai dai baya da rashin tsayayyar wutar a kusan manyan makarantun Najeriya. Wata matsala kuma ita ce tsadar wuta a sakamakon ƙarin farashin kuɗin wutar lantarki da gwamnatin ƙasar ta yi. Wannan dalili ne ya sanya ƙungiyar shugabannin jami'o'in Najeriya ta yi kashedin cewa jami'o'in tarayyar ƙasar akalla hamsin da biyu ka iya durƙushewa nan ba da jimawa ba a sakamakon tsadar wutar. Shugabannin jami'o'in na Najeriya sun yi wannan gargaɗi ne bayan wani sabon ƙarin kashi 300 da aka yi musu a kwanakin baya. Malam Zailani Baffa ne daraktan yada labarai na jami'ar Abubakar ta fawa balewa da ke Bauchi. Jami'ar da a kowanne wata aikan buƙaci ta biya naira miliyan 60 a matsayin kuɗin wuta. Ya yi mana ƙarin bayani kan muhimmancin wutar lantarki a manyan makarantu. Yara ina aka koyar da su aji da rana to hakika da daddare ana tsammanin za su je su zauna su yi ta karatu in za ka samu suna karatu har kusan asuba to an ba lantarki ba haske ba za su samu lokacin da su yi wannan karatun ba saboda da rana koyar da su ake to kaga muhimmanci na farko kenan muhimmanci na biyu kuma shine za ka samu cewan a cikin guraren da ake koyar da su wato kamar irin su laboratories da kuma abin da ake kira irin eh, workshops kamar misali wayanda suke injiniyarin da wayanda suke karatun hada chemicals da sauransu aka zama ciwon duk sai da wuta ake wayannan abubuwa gaskiya idan kuma wani abu ne na kere-kere masu yin walda ko wani abu duk aiki wato zaka samu yadda ake koyar da yara da hannunsu da abin da ake musu duk na practicals abubuwa ne waɗanda suka shafi dole sai da wutar lantarki ake yansu wanda idan ba wutar lantarki gaskiya janareto ba zai iya ɗaukan wannan ba. Daga cikin jami'o'in gwamnatin tarayya 62 guda goma ne kacal ya zuwa yanzu gwamnati ta ɗora su akan tsarin makamashi mai amfani da hasken rana. lamarin da ya bar sauran jami'o'i hamsin da biyu cikin kasadar durkushewa saboda tsananin tsadar wutar lantarki a cewar babban sakataren kungiyar shugabannin jami'o'in najeriya farfesa yakubu ochefu wajibi ne gwamnati ta shiga tsakanin jami'o'in da kuma kamfanonin rarraba wutar lantarki a kasar matukar ana buƙatar ɗorewar karatu a manyan makarantun kasar Malam Zailani Baffa ya ce duk da mawuyacin halin da manyan makarantun Najeriya ke ciki na rashin isassun kudaden gudanarwa suna iyakar su wajen ganin karatun bai tsaya ba. Lokacin da wutar lantarki take da ɗan sauƙi wa jama'a, jami'o'i kuma suna samun kuɗin shiga da wanda gwamnati take basu da wanda suke nemowa na ƙashin kansu. za ka samu cewa yawanci wahalhalun ba yawa jami'o'i da wanda su ma suke samu saboda yanayin tattalin arziki ba ma karuwa ba sai suka koma suna raguwa to kaga nan wannan yana karuwa abin da ya kamata su bayar abin da suke samu shi kuma raguwa yake to kaga ana samun mummunan gibi sai daɗa haɓaka yake to ya batun shi ingancin ilimin ba kana ga hakan ya taɓa yanayin ingancin ilimi da irin waɗannan makarantu suke bayarwa kwarai da gaske idan ka duba kamar yadda ne maka bayani a baya jami'a ita kanta ba za a kira ta jami'a ba sai da wutar lantarki to ashe kuwa in har ba ta iya biyan kuɗin wutar lantarki aka zo ana yankewa ko da a ce ba wai an yanke gaba ɗaya ba an yanke sun yi kwanaki aka sake dawo da wutar aka sake yankewa to kaga wannan shi kansa yana kawowa tsaiko a wajen neman ilimin ballantana kuma an yanke gaba ɗayan da ba za su iya biya ba Irin wannan matsala ta rashin wuta a sakamakon tsadar farashinta ita ce ta sanya ɗaliban jami'ar Benin yin wata gagarumar zanga-zangar da ta tilasta rufe makarantar. Shirin ilimi hasken rayuwa kuke saurara daga sashen Hausa na Radio France International. Mai sauraro kana iya sake sauraron wannan shiri idan ka garzaya shafinmu na intanet kan adireshin hausa.rfi.fr. Za kuma ka iya zuwa shafukanmu na Facebook da YouTube don sauraron hirarraki da shirye-shiryen da suka gabata, ko ma kallon bidiyon da muke sanyawa. Tumadalla, da haka kuma shirin zai ɗora. Kai tsaye bara ratse zuwa ga manyan kwalejojin fasaha da koyar da sana'o'in hannu na tarayya. waɗanda su ma suna cikin ruwa tsundum wajen fama da tsadar kuɗin wutar lantarki. Kasancewarsu a matsayin cibiyoyin koyon ilimi da sana'o'in dogaro da kai. Irin waɗannan makarantu na fasaha da koyon sana'o'i wurare ne da ake da na'urorin koyar da ɗalibai sana'a a zahirance. Malam Muhammad Rabi Wada shine mukaddashin magatakardan kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke garin Bauchi. Ya yi mana bayanin halin da wannan al'amari na tsadar kuɗin wutar lantarki ya jefa makarantar tasu a ciki. makarantar kimiyya da fasaha ta ƙasa ta gwamnatin tarayya da take bauchi dukkan al'amuran koyarwata ya shafi sai da wutar lantarki lura da injinan da muke koyar da ɗalibai su koyi sana'a su ta hannu yadda za su kwarance da sana'a akwai injinoni daban-daban na yanka katako na yanka karfe na sarrafa karfe na yin Na'urar duba motoci da makamantan irin wannan da kuma kwamfuta wato na'ura mai kwakwalwa da ake koyarwa wanda tsadarsa ta kai idan yanzu za mu kunna janareto wanda zai ba da wannan wutar lantarkin a iya awa biyu za mu iya shan drum guda uku kawai wanda za a biyo ɗalibai awa biyu su training to don haka mun dogara ne kusan kashi 80 bisa 100 a wutar lantarki to sai ta zama kuma wutar lantarki yanzu a wannan kasar ta zama wani yanayin da ba za a iya fassara ta ba to ba wannan bane babban matsalan a duk wata hukumar wutar lantarki mai raba wutar lantarki wato ta jos tana kawo mana lissafin wutar lantarki wanda idan aka zo aka faɗa mai sauraro hankali ba zai ɗauka ba. A lokuta da dama ɗaliban irin waɗannan makarantu kan shafe tsawon zango guda na karatu ba tare da shiga ɗakunan gwaje-gwaje da koyan abin da aka koya musu a ajuzuwa ba saboda matsalar wutar lantarki. Malam Rabi Wada ya ce kamata ya yi gwamnatin tarayya ta ba da kulawa ta musamman ga irin waɗannan makarantu. Kana ƙungiyoyi masu zaman kansu da attajirai su ma suna da rawar da za su taka wajen tsamo makarantun da ke yankunansu daga mawuyacin halin da suke ciki ya kamata a ce ita gwamnati ta saka wannan irin su just distributions company mu da yake anan su suke bamu discourse kan cewa lalle su dinga kula da makarantu irinmu da makamantan irinmu ana ba mu isasshiyar wutar lantarki abu na biyu dole tun da mu makaranta ce na masu kimiyya malamanmu za su iya bincike a ga yadda za a sake samun alternative hanya mafita na samun wutar lantarki wanda za ta iya samar da wannan manya-manyan janareton da su zo su ja na uku shine lallai kamar wanda yake da hannu da shuni ba sai gwamnati ba ya dinga duba irin makarantu na gwamnatin tarayya to wannan ma ita ma mafita ce wanda inda za a yi mana haka lalle kofa a bude take mai irin ngos wanda za su taimaka mana domin mu samu mafita a irin wannan abu Wasu daga cikin ɗaliban irin waɗannan makarantu da wakilinmu Ibrahim Malam Goje ya ji ta bakinsu kan lamarin sun roƙi hukumomin ƙasar kan su ɗauki mataki don ceto martaba da ingancin karatu a manyan makarantun gwamnati daga rugujewa baki ɗaya. Sunana Ahmad Sani ɗalibi da ke jami'ar kimiyya da fasaha da ke nan Gudul jihar Kano. Ina kira ga mahukunta da ke wannan jami'a da su duba yanayi da ake ciki da yanayi da ɗalibai suke ciki na wutar lantarki a wannan jami'a tamu mai albarka a taimaka a kawo mana ɗauki. Sana na na Firdaus Sa'idu ina karatu a Federal University of Kashere Gombe State. Yawanci ma yanzu mu da muke project sai mun yi karo-karo mu da kanmu mun haɗa kuɗi mun siya fuel kafin mu tada injin har mu samu mu yi amfani da shi a cikin laboratory mu yi practicals mu da shi. Federal government samu su duba lamarin mu saboda gaskiya abubuwan sai a hankali. To madalla An gaishe da ɗaliban Najeriya masu fama da matsalar wutar lantarki a makarantunsu, waɗanda da su ne muke karkare shirin na wannan mako. A madadin babban editanmu Bashir Ibrahim Idris, sai wakilinmu na jihar Bauchi a tarayyar Najeriya Ibrahim Malam Goje da ma ɗaukacin abokan aikina a nan sashen Hausa na Radio France International. Abdul Kadir Haladi Kiyawa ke cewa ku huta lafiya.